فيهما من كل فاكهة kuma a cikinsu akwai duk wani kayan marmari iri biyu wanda ake jin daɗi da su.